الشرف قال الألامة محمود الشكري الألوسي رحمه الله أقول قد ذكر في هذه الأبيات مالا يا أنبتو منا أو إن بيتوتي حاصل ما رواه في الحديثين ainihin abin da ke cikin abin da irwaito na hadisai guda biyu as-sabiqaini allazaini rawahuma al wa ibn abi dawud abi dunya wa fi hadith al inna allaha ahata ha'id jannati Allah tabaraka wa ta'ala ya zagaye gide al'ani katanga aljanna لبنة من فضة ولبنة آه من ذهب لبنة من فضة بلوك لأنا زيناري بلوك لأنا أذوه ina cikin kasuwan da ke ai ko yanzu akwai wani gini da ake ba masa fulastafu bai da bukatan fahimta alaisa kadalika akwai mana ba irin gasashen bulo ake ce masa jan blok ina. nan e ba masa fenti sau kaji ana wa abu fenti to bai gino blok ɗin bai kai blok ba me to ai polish fenti ka kira si fenti wana a kai kuma Sai saboda dai ka gaba san fenti wani ne za ka yi wa wayo to ba kalli can ke ba ba kaban wancan mota ne da gilas ba shi ne na sani na na ko yi ba amma Mustapha fenti ne Malam Mustapha nake tare da shi Ka kai biyar da zaka mika min gwayo ba fenti bane ba fenti sai kenan ina ma ina ma kana da eh, shi kai gini da gidanka da sai bari ya baka sai sai fenti in je in shafe gidan da fenti kenan ai ma ba fenti ne ba eh wanke shi ke ƙara hafi. shi ne mana amma ina ina ma a ce gidansa da shi yayi ai kaga sai na bari ya tafi tukunna na tabbatar ba zai dawo da ruwa dan da nan yabo en fenti je gidan dan uwana ne dan ɗana ne saboda haka nan bai da kuɗi ne ko na samu kuɗi en fenti a samu dan fenti na su fente shi hmm? to kaji ko kaga ya dawo kenan ba fenti bane ba wani abu ne da suke ce masa suke kiran shi wankewa ne don an ce ai ba ta aka ce ba a wankewa saboda haka nan kaga kuwa zinari ne za a wanke ba fenti azurfa ya za a wanke saboda haka nan bulak zinari za a dako asa a dako azurfa asa cokin ɗin kuma da turare ake cokin da yashi na turare hmm? ake sai aljanda. kanshi ba iyaka ba ka da bukatan turaren bango kullum wahala cu cu cu in ya gama ta ba bukatan turaren muhammadu <laughs> turaren muhammadu eh, farko kanshi ya karshe ya kare da wani duk ba da bukatan turaren muhammadu turaren a jikin cokin ne turaren in kankare aka yi to kaga cikin ne kankaren nan ne eh, na turare ne yashin ƙarshi yake yi وفي الحديث الثاني خلق الله جنة عدن بيده الله يا أهل الجنة عدن دهنوسا لبنة من درة بيضاء كرفين ina lawan laƙwar da laƙwaso ina ga wurin nan ne mai matsalar ɗauke littafin mana kai gome kun ga ɗauke littafi duk ba kallon littafi kuma ni ba ba ni da masu zafin nama a wurin ina so ga kai dan zan fara da ga littafi ka je ka dauki ka bai tsoro a gaba nan ka dauki littafin ya dauku eh a ya dauku tsam ya dauku na ga inda zai je karbo shi ya ɗauke da shi da na ɗan nashi gaba ɗaya. Hmm? To wa ne zubar? Eh? Ban ji ba? O tsami aka yi? To ka gani. Ana ce muku to amma shi ma ka taɓa ganin ya zuba kuɗinsa a jaka? aina bandar bandarin ya je Abuja ya samo bandar bar ko labari ba ma je Malam Umar ina ka je da ce Allah ka je ka bari da ai wata tafiya ce ta kama ni na je yamma mayan nan ba zai ce min ba ga inda je ba amma littafi ko zai zuba ya zo bar min da sunan dan taban an ce an sace mutum littafi amma ba taɓa sace ma kuɗi ba ku amma littafi na ai kafa ta kafa littafi ko bacci zan yi sai na kirga littafan da ke kusa ne in kwanta a tsakiya yau hmm, da kana ai ba mana bari kana sai ce to na barin kwa ciki ce aje fita kai ka kama littafi na ba satin ya wuce igala min nawa ya dai kai maza yau din nan kakkani magana ka yin shi kama littafi na yau ni ma ganganci na da har da na bari ka ɗauka ibrahim ku dake mai ku riƙe min jakar yau in an tashi ta fitakka masallacin nan ka aje min littafi na shi ma ana zuwa ana tsamai ne kuma muskila na je na hannaye da da kayan ɗaukar littafin baka alali katako ne hmm? Allah ya ba shi hmm. to ku bi ne kuwa So da nan labinatu min durratin bayda irin wani zinari ne wani dutsen ne wa labinatu min yaqutatin hamra kuma dutsen kore ne walabinatun min zubar jadi Kabara. sai ginin da zai kyau in an sa wannan sai a sa wannan sai a sa wancan haka aka kewaye katangar aljanna milatuha misk yashin da ake cakin da shi almiski ne sai dai dutse ne ba wancan almiski ba ne kawai da abin nan amma dutsen miski ne kawai kanshi yake ta tsayi baya narkewa wa hasada'uha yashin gidan aljanna allu'ulu ba da bukatan wata shimfiɗa wa hashishuha az-za'faran ba irin ciyawar eh, mai kafir ba ya kawo wata ciyawa koriya ta ciwo ne ka ganta kama abun arziki amma sai ka je ashe ma motoci ake ɗora a kai mu ya zo ya fiɗa jikoki na suna ta dungura a kai har kwara su ake ana kai kai ku samu fiɗa, kun zama ce ka dala roba ce ku yi ku amma ban da hayaniya al almilatu takkin ma'aunin mila kita kitabuti yani yuj'alu baina eh, safil bina ana sashi tsakanin nisan gini da gini shine dai inda ake sakin din nan wa bimil'in bihi alha'itu wanda ana abunan na daure gini da shi eh, wa yutula kuma ana wanke shi da shi ala alafin da shi ainin abin nan wa qawluhu aw khalisul aqyani ko zallan allah mai zinariya azhab kana aqyan wa amma qawluhu watinu miskun khalis tabo ya shin lakar maqasuduhu minhu aljam'u بين الحديثين alladhina dhukira في آديما عندك أكا أنبتات أنزل عن نتين الجنة المسك وفي الآخر إشياء الزعفران ووجه الجمع كما ذهب إليه طائفة من المسلمين أن أن تربتها أن تربتها متضمنة تتتر لنوعي المسك والزعفران قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال قال مجيث بن بن سمي سمي الجنة ترابها المسك والزعفران يا إسحاق